salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yata bi hadihi wa stanfaka bi sunnatihi ila yawm din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 28 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da da arba'in da hudu wanda a ishirin da shida ne ku yau ishirin da shida ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin A al'aƙida a tahawiyya wanda al'allama nasiru din albani ya wa sharhi da kuma ta'aliki a satin da ya wuce mun fara magana dangane da wani al'amari wanda yake muhimmi shi ne wato ashiradu sa'a alamomin tashin kiyama wanda a satin da ya wuce mun tattauna dangane da ainihin lamba na ɗari shafi na ɗari da bakwai wanda umenu bi a shiraɗin sa'a min khurujin wani zo da isa mini maryam alaihi salam mina sama cewa muna imani da alamomin tashin kiyama na fitan da dajjal da kuma saukan annabi isa ɗan maryam daga sama sannan wani umenu bi wa nu'minu bi dulu'i shams min magharibiha ba mu karanta shi ba ko na'am to kaga nan muka tsaya satin da ya wuce kuma muka ce insha Allah za mu yi ƙarin bayani dangane da wannan matsala din saboda matsala ne wanda mutane da yawa a wannan zamani ba zamanin magabata ba zamanin magabata babu inda aka samu wani shubha ko wani sabani ko wani ra'ayi daban zamanin magabata gaba ɗaya sun tafi dukansu a kan imani da dawowa annabi isa alaihi salam kusan dawowa annabi isa alaihi salam abu ne wanda malaman tafsiri na salaf da malaman hadisinsu da malaman fikihunsu da malaman tauhidinsu da malaman lugadinsu duk gaba ɗaya sun yi ittifaki kan dawowa annabi isa babu wani bangare da ya kauce a kan wannan idan kana son wannan ka je ka ɗauko littattafan tafsiri tun daga zamanin magabata ka ɗauko tun daga tafsirin imamu tabari ka tau har zuwa ga ainihin tafasir na ainihin magabata tafasir na ainihin malaman sunna za ka ga babu inda aka yi saɓani ko da wasa dangane da dawowa annabi isa sannan idan kana duba manya-manyan shuru na hadisi kaga irin su fatawul bari irin su sharhi na muslim na imamun nawawi da irin na su qadi da na suwaye an gane ko duk dai manyan malaman hadisi za ga malaman hadisi da suka yi sharhi ga hadisai babu wanda ya taba kawo sabani dangane da dawon annabi isa alaihi salam Hakanan babu ba za ka taɓa ganin wani littafin akida na ahli sunna da aka yi saɓani dangane da dawowar annabi isa alaihi salam ba haka nan malaman tarihi haka malaman luka maganar dawa annabi isa an fara samun saɓani ne daga ainihin mutazila da kuma 'yan akalaniyin na wannan zamanin annabi a nasiruddin albani ya yi magana akan masu inkarin akbaru ahad masu cewa wato hadisin ya zama to ahad hadisi in ba mutawatir bane ba a yin amfani da shi a wajen akida in dai hadisi ya zama ba mutawatir ba ba a yin amfani da shi a wajen akida to masu wannan ra'ayi su ne daga cikin su ne suka zo suka yi tawili suke inkarin dawon annabi isa daga cikin su akwai irin su shekul azhar shaltut wani babban malami a zamaninsa wanda yana daga cikin wanda suka yi inkarin dawowa annabi isa da sunan cewa hadisin dawowa annabi isa wai bai kai matsayin mutawatir ba sannan kuma akwai a wannan zamani akwai 'yan ahmadiyya su ma 'yan ahmadiyya su ma suna daga cikin masu inkarin dawowa annabi isa alaihi salam wanda insha Allah za mu yi bayanin su kuma tawilin da suke yi an gane ku na'am aka ce wal ahadith ashar eh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal ahadith fi dhalika mutawatiratun kama shahida bi dhalika kathirun min al huffaz al mahra yawa hadisi hadisai dangane da dawon annabi Isa hadisai ne mutawatirai an gane kama shahida bi dhalika jam'un min al huffaz al mahra kamar yadda taro na ainihin manya-manyan malaman hadisi ƙwararru suka yi shaida dangane da haka malaman hadisi ƙwararru ga baki ɗaya sun yi shaida annabi isa zai dawo wali risalatun fi zalika asammaituha eh ina da wata risala in ji al'allama nasiruddin albani ina da wata risala dangane da dawo annabi isa asmaituha na sanya mata suna qissatul masihi dajjal wa nuzul isa alayhi salatu wassalam eh sunan ta kenan yake sunan littafin qissan almasihu dajjal da kuma saukan annabi isa alayhi salam wa qatluhu iya da kuma kashewar shi ga dajjal albani yake cewa wannan littafi na wallafa shi arju an yassara Allah li tabyidaha ina ina fata Allah ya sauwaka mun fito da littafin nan to littafin ba ya fito ana samun shi an gane ku Nasiru nasiruddin albani ya tattaro hadisai da dama an gane ta fuska ya fi talatin an gane ku wanda sun inganta da suka tabbatar da dawon annabi isa wanda malaman hadisi suna kiran irin wayannan hadisai mutawatirai idan kaji malaman malamin hadisi ya ce ma hadisi mutawatir abin da yake nufi wannan hadisin babu wani malamin hadisin da ya kamata yi inkarin shi dole ne a gare ka idan ka san darajar hadisin manzan Allah ka ji an ce mutawatir ne ya zan wajibi ka kudirce shi shi ya sanya babu wani malamin tafsiri an gane ko daga cikin magabata da malaman salafiya da suka taba inkarin dawon annabi Isa dan Maryam sannan babu wani malamin hadisi babu malamin fiqh babu malamin tarihi babu malamin lugha an gane dukkan su gaba ɗaya sun yi ittifaki akan dawowa saboda wannan dalili to kamar yadda yake hadisan mutawatirai ne ibn abil iz al-hanafi wanda ya sharhin tahawiyya din ya kawo hadisai kaɗan daga cikinsu akwai hadisin auf bin malik al-ashdahi yana cewa a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam fi gazwati tabuk na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin tabuka wa huwa fi qubbatin min adam yana cikin wani bukka na jarfata faqala sai annabi yace udu bai bayna dai sa'a ku lissafa abubuwa shidda kafin tashin kiyama su zo sai an samu wasu abubuwa guda shida sun faru kafin tashin kiyama sai ke na farko mauti na farko mutuwa na kafin tashin kiyama ya zo sai na rasu tashin kiyama zai zo kenan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alama ne na tashin kiyama sun mafata baitul maqdis sannan za a samu fatahu na baitul maqdis musulmi kafin tashin kiyama za su ci za su ci fatahu za su ci nasara akan baitul maqdis an gane ko ya dawo karkashin musulmi summa mautan ko kuma mutan ala wazan kufran sannan za a samu wani irin mace-mace mutane za su ta mutuwa su ta mutuwa ya afuzu fikum wanda wannan mutuwa zai kama ku za a yi ta mutuwa sosai ka ƙwa'asul ganam irin yadda ka san annoba na dabbobi ka san akan yi annoba ka kai dabba kawai ka ga dabbobi an ce dabbobi ɗari sun mutu dabbobi dubu sun mutu ko abin da ya kama da wannan to za a samu ƙarshen tashin kiyama in ya kusanto za a yi wani irin annoba wanda zai ta ɗaukar ran musulmi sai ta mutuwa an gane ko sun masu ibadatul mal sannan kuma yawaitar dukiya za a yi zamanin da dukiya zai yawaita ko ta ina hatta yi dan rajul mi'a mi'a dinar fa ya zallu sakidan har za a ba mutum kyautan dinari ɗari sai ya zamanto ya yi ne yana fushi ya ce iri na za a ban kyautan dinari ɗari nawa ne dinari ɗari yanzu nawa ne dinari ɗaya ya kusan dubu talatin a ina da rubu dinar kai rubu dinar ya kusan dubu talatin to kaga idan mun dauka dubu talatin ne rubu dinar to dinari ɗaya ya zama nawa ɗari da ashirin to ɗari da ashirin sau dubu eh miliyan nawa sai don miliyan ɗari da ashirin haka zai zama to miliyan ɗari da ashirin to za ka ɗauki kuɗi miliyan ɗari da ashirin ka ba mutum ya tafi shi iri na in ba wulaƙanci ba alhaji wane ya rasa abin da zai bani zai miliyan ɗari da ashirin an gani su alamar tashin kiyama ne yanzu wannan alkhairi ne ko shari? Eh? dukiya ya yawaita shari ne wannan shirya abinda turawa ke kira inflation kaga dukiya ya yawaita dukiya ba shi da kima dukiya ya zama kamar yayi an ba mutum kuɗi da yawa amma yana ganin yayi kaɗan yana ganin yare na an gane wannan ku? kamar yadda yanzu kaga naji kudin Najeriya yanzu a bai da daraja ku? kudin Najeriya a idan duniya bai da daraja to za a yi matakin da za ga kudi sai an ba mutum kudi mai yawa sannan zai iya sayan abubuwa da yawa da shi alamar tashin kiyama ne an gane a summa fitina sannan za a samu wani irin fitina in an ce fitina yaƙi tsakanin musulmi da musulmi kaga musulmi suna zubar da jinin juna in ma akan rikici na duniya neman kuɗi ko kuma ana rikici akan siyasa shi ma rikici akan siyasa reshe ne na neman kuɗi a zubar da jini ko kuma rikici akan fahimta kai ga fahimtar ka shi ma wancan ga fahimtar shi A ta zubar da jini kuma wannan rikici ba wai fahimta ba ne na aƙida fahimta ne kawai da ya shafi na furu ko abin da ya kama da wannan A ta zubar da jini ko kuma ita zubar da jini akan kabilanci ko kuma akan yan kasanci ko akan bangaranci a takaice za a samu fitina la ya buka baitu min al-arab illa dakhalatu wanda gida daga cikin gidan larabawa baya raguwa ba ce wannan fitina ya shige shi duk gidajen larabawa wannan fitina zai shiga an gane ku sun mahuduna to yanzu za mu ce fitinan ya zo da saura ku amma kasashen larabawa yanzu akwai dan alama in ka je kasashen larabawa ba wuya kaga yan zanga-zanga ba wuya kaga ana yaki ba wuya kaga an ce a cifar da shugaba ga libya ga syria ga iraki ga ina ga kasashen larabawa da dama ana ta yaki ana zubar da jini amma ba za mu ce lokacin ya zo ba dan an ce duk wani gida na larabawa sai wannan fitina ya shige shi an gane ku sun mahudina sannan za a samu tsagaita wuta tsagaita wuta wato musulmi suna cikin yatsan juna ana zubar da jinin juna sannan sai a samu mai tsagaita wuta sai a zauna a yi sulhu tsakanin musulmi da musulmi a daina zubar da jini a sun mahudina ta kone baina kuma baina banin asfar sannan za a samu tsagaita wuta tsakanin ku da banin asfar su ne rumawa turawa za a yi yaƙi tsakanin musulmi da turawa ƙarshen zamani su ne banin asfar rum an gane za a yi yaƙi a zubar da jini in bala'i ya yi bala'i sai a zauna a yi sulhu an gane wani ku fayadirun haka zauna aka yi sulhu a yi sulhu a zauna lafiya a daina yaƙi an gane sai musulmi sun saki jiki sai su rumawa su yi yaudara sai su mamaye musulmi an gane fayatuna kuma ta hata samani na gaya sai su zo muku Ƙarƙashin tuta tuta guda tamanin za su zo wa musulmi ƙarƙashin tuta tamanin ta ta kulle gaya ta ta kulle gaya izna ashara alfan tare da kowane tuta akwai sojoji dubu ɗari da ashirin kowane tuta ba dubu ɗari da ashirin tuta tamanin zai zama nawa eh dubu ɗari da ashirin sau tamanin dubu ɗari tara da nawa da casa'in ko ko da sittin an gane za a samu tuta tuta akwai akwai ainihin karkashin kowane tuta akwai mutane dubu kowane tuta akwai dubu goma sha biyu an gane ai kaga wannan shine wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaito da Abu Dawud da Ibn Majah da Tabarani akan shi to daga hadisin Huzaifa bin Usayd yake cewa ittala annabi alaina manzo sallallahu alaihi wasallam ya leko zuwa gare mu wani hannu da ta sa'a alhali muna tattaunawa game da tashin kiyama sai annabi ya ce musu matan kurun ko matan tazakarun me kuke tattaunawa kan shi ne ya ce wa sahabbai alu kace ce nazkuru sa'a muna tattaunawa ne game da tashin kiyama ya rasulullah faqala sai ce innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashara ayat Lallai tashin kiyama ba zai tsayu ba sai kun gani gabaninsa sai kun ga alamomi guda goma kafin tashin kiyama yanzu sai ambata addukhan za a samu wani irin hayaki wanda zai game duniya gaba daya yau mata a cin sama'u bi dukhanin mubin yakshan nas a zabun alim ko ranan da sama za ta zo da wani irin hayaki a bayyane wanda zai lullube mutane aka ce wannan azaba ne mai raɗaɗi har mutane za su ringa ihu rabba na shif annal azab inna ya Allah ka yaye mana azaba lalle mun yi imani to wannan hayaki din ya bayyana to yana daga cikin alamar tashin kiyama hayaki ne wanda zai game duniya ba wai a samu hayaki a Najeriya babu shi a Iraki babu shi a kaza ba duk duniya gaba ɗaya hayakin zai fudi sai kowa kowanne musulmi har kafiri sai ya san da wannan hayakin an gane wannan ko shi ne guda ɗaya sannan akwai da jihal sannan da bayyanar da jihal wannan da jihal ɗin wani mugun malami ne wanda zai zo ko matsafi zai zo ya ringa da'awan shi waliyin Allah ne zai zo ya ringa da'awan mu'jiza zai ringa da'awan cewa yana iya rayar da mahaifinka da ya mutu mahaifinka in ya mutu zo ga yana zai rayar ma da shi kuma in ka zo ka mai magana sai zo ya rayu ma da gaga mahaifin ya fito ka kun yi magana da shi kuma ya ce sama ta ruwa ga sama ta ruwa to wannan manzo Allah ya ce ba karamin fitina ne, dan mutanen da suke da raunin imani za su bi shi zai halakar da mutane daga cikin musulmi ya halakar da mutane daga cikin yahudawa da nasara ya samu mabiya da yawa to shi ma wannan bayanan da jahal an gane ko shi ma alaman tashin kiyama ne wa dabba da kuma wata dabba za ta bayyana ita wannan dabba Allah kaɗai ya san yadda take za ta bayyana a ta ringa nuna wa mutane wannan mumini ne wannan kafiri ne shi za ta ce wannan mumini ne wannan kafiri ne an gane can da ake cewa menene fa'iza wa ƙa'al ƙaulu alaihim akhrajna lahum dabbatun min al-ard akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun eh wa idza rihu wa idza waqa qawl alayhim idan kalman azaba ta tabbata a garin sashin kiyama yazo Allah ya ce akhrajna lahum dabbatan min al-ard za mu fitar musu da wata dabba na ƙasa tukallimuhum za ta rinda yi musu magana ita wannan dabba cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun lalle mutane sun kasance dangane da ayoyinmu ba su da yaƙini an gani an ce wannan dabba in ta zo za su ringa gaya wa mutane mutane wani kafiri ne wani musulmi ne kaza kaza kaza to akwai wani doktor da ya rubutu kan wannan al'amari ya ce bai yarda da wannan hadisin ba me yasa ce bai yarda da wannan hadisin ba an ce za a fitar da wata dabba ta ringa cewa wannan mumini ne wannan kafir ta san gaibi kenan dabba ta san gaibi an dauki siffan Allah an ba dabba ina fata gane wannan to me za mu ci akan wannan قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو to gashi an ce za a fitar da wata dabba ta ringa cewa wannan mumini ne wannan kafiri ne an gane ko to shine malamin suka ce a'a ba haka bane wato ita wannan dabba Allah ne zai nuna mata alamu a lokacin tashin kiyama in ya kusa Allah zai sanya wasu alamu wanda za mu gane wannan mumini ne wannan kafiri ne an gane wannan ko ita dabbar Allah zai karantar da ita ta iya gane alamu tana ganin ka za ta ganka da wannan alamu cewa kai kafiri ne ina fatan gane yanzu misali in ka je misira za ka ga balarabe ne sai wani ya ce ma wannan balarabe ne amma kirista ne ya kai san kirista ne duk krista yana da wani alama a hannun shi balarabe krista a misira kibdawa na misira cocinsu duk krista zai sama wannan alama an gane ko kana ganin shi kasan wannan krista ne sai dai kai bako ne to shi ma Allah zai iya sanar da wannan dabba din cewa ga alamu da zaka iya gane muminai a wannan zamanin ga alamun gane kafirai a wannan zamanin wa ma zalika alallahi bi aziz ina ba gane wannan yau Allah ne ya ba da labari cewa wannan abin zai faru wannan ba bokanci ba ne alama ne aka sanya wanda da wannan alama za ka iya gane kamar yadda Allah ya ce ma dangane da munafukai walau na sha'u la'araina kahum fa la'araftahum bi simahum da mun so da mun nuna maka munafukai ka iya gane su da alamansu ashe Allah yana so zai iya nuna maka abu ka iya gane shi da ni da alama to wannan dabatul arzikin Allah ta'ala ya yi mata bayani ya nuna mata yadda za ta iya gane kafirai an gane wannan ko ba wai ta san gaibi ba ne an nuna mata alama ne an gane wannan ko to a um, na'am kuma ka ce wa dulu shams min magribiha da bullowar rana daga inda take faduwa rana za ta bullo daga inda take faduwa in tashi kiyama ya zo ya matso rana na bullowa a gabas ya faɗi na yamma ko to tashi kiyama idan ya zo rana zai bullo daga yamma ya faɗi gabas kana ganin wannan to ka san tashin kiyama ya zo wannan ana kiran wannan wato a wato wannan ana ana kiran shi khariqul ada wannan ya saba ma yadda aka sani khariqul ada kenan an fahimci wannan ko to wasu mutane masu inkarin wa'annan hadisan sun yi ƙoƙarin su kawo shubha ga wannan hadisi suka ce yaya za a yi rana ya kullo daga yamma ya faɗi gabas bayan mun riga mun san cewa rana yana kullowa daga gabas ya faɗi yamma ai Allah ta'ala cikin Alƙur'ani ya ce wallan tajida li sunnati llahi tabdila ai sunnan Allah game da rana shine ya a ina ya faɗi ina yamma to ai Allah kuma ya riga ya kawo lad harfu nafiyin wa nazbin wasu istiqbal ba za ku taɓa samun canji ba dangare da sunna ta Allah an gane wannan ko to yanzu idan rana ya bullo daga yamma ya faɗi gabas an samu mai an samu canji da sunan Allah saboda haka wannan hadisin bai inganta ba ku fahimci wannan aiki to kaga wayannan mutane ba sa iya bambanta tsakanin abin da yake ala waqtil ada da abin da yake khariqul ada shi khariqul ada shine abin da ya saba ma al'ada to idan suka faɗi wannan magana ba za su karyata abubuwa da yawa yanzu jariri a ka'idan ga al'ada na dan adam jariri haka haife shi yau yana magana to yanzu in haka haifi jariri yayi magana yanzu za ka karyata ayan ne da ya faɗi faɗi wannan magana to annabi isa alaihi salam da aka ce yana jariri yayi magana wallahi da hadisi ne da sun karyata da sun ɗauko wannan aya din walan tajida ji da lissunnati lai tabdila su ce jama'a yaya za a yi a ce jariri yau aka haife shi kuma yayi magana ai Allah ya ce sunna ta Allah kowa ya san sunna ta Allah sai yaro ya kai wani shekaru yake fara magana ko to ga annabi Isa yayi magana fa asharat ilayhi qalu kaifa nukallimu man kana bil mahdi sabiya su ma sun yi mamaki saboda wannan abin ya saba mu sunnatullah ko khariqul ada kace kaifa nukallimu man kana bil mahdi sabiya ta yaya za mu yi magana ga wanda yake a majanyin goyo yana karamin yaro jariri su ma a tunaninsu wannan ba zai yiwu ba ya saba ma al'ada sai annabi isa ya nuna musu to wannan khariqul ada ne babu abin da zai gagari Allah Allah zai ce qala inni abdullah ataniyar kitab waje alani mai nabiya sai ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi kuma ya sanya na zama annabi kawai ya kama da'awa waje alani mubarakana aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati ya tawazi ba jariri to me kuke tunani ga hadisin manzo Allah ne wannan da an samu irin wayannan da kafira marasa kan gado da wani ya ce wannan hadisi bai inganta ba ya saba ma walan tajida li sunnati llahi tabdila an gane ko yawa akwai sunnatullah akwai kuma khariqul ada in dai abu yana gudana kan sunnatullah baya canzawa amma Allah ya yakan ceta al'ada dan ya nuna ma yana iya canza wannan abu kun gane wannan ko yanzu zai yi mutum ya ga raƙumma yadda larabawa suke son raƙumma babu abin da balarabe yake ji da shi kamar raƙumma zai yi raƙumma a basu ba mai kulawa da su eh a ce ga raƙumma kawai kowa ya kyale shi ba ba mai raƙumman zai yi larabawa suna son wani yana son raƙumi akan raƙumi zai yi mutu ma kamar yadda bafulata akan sanuwa abin zai kashe ko ko ya mutu ko to amma gobe kiyama mai Allah ya ce wa'in zal isharu ne in tashin kiyama ya zo raƙumma masu ciki wanda su larabawa ke ji da su za a fasa ba da shi ba wani mai so ina fatan gane wannan kaga wannan alama ne na tashin kiyama wannan ya saba ma al'ada ko yanzu zai yi mutum ya rayu shekara ɗari uku yana bacci kuma ba ci ba sha kuma ya rayu abin da ya shafi sunna ta Allah mun san wannan ya saba ko ga abin da ya shafi sunna ta Allah mun san dan adam ba zai yi ya rayu ba ci ba sha har ya yi shekara 360 sannan kuma yana ta bacci ma yunwa bai tashe shi ba fitsari bai tashe shi ba kuma yana nan yana ta bacci kuma ya farka in ya farka kuma yana nan saurayi eh zai yi da hadisin manzo Allah ya faɗi wannan ba da wani ya ce la'ifi ne suna fatan gane wannan to kaga wannan shine akwai bambanci tsakanin sunnatullah da kuma khariqul ada yawa Allah ya kance keta al'ada wani lokaci an gane ko ga yanda sunna ta Allah yake amma Allah zai nuna maka yana iya yin sabanin haka in ya so kun fahimci wannan ai sannan dangane da ainihin sahibu turai wanda hadisi ya zo an ce babu wanda ya taba yin magana a majanyin goyo sai mutane uku ko akwai annabi annabi isa dan maryam akwai wannan sahibu turai din ai yana jariri yayi magana wannan yaron mahaifiya tana cikin tafiya da shi sai kawai sai sai mahaifiya ta ga wani mutum akan doki yayi kwalliya yayi kaza yayi kaza sai kan sha'awan mutum gashi ya hau doki ya sa kaya mai tsada ya hau doki mai tsada ya yi kaza ta ce Allahumma ij'al ibni mislahu ce ya Allah ka sanya ɗana ya zama irin wannan in ya girma yaron sai juya ya kalle ta ce Allahumma la taj'al li mislahu yanzu in mahaifiya ta ga wannan yaro ya baka wurgar da shi ta ruga a guje ba kaga wannan ya saba ma al'ada a gane wannan ana kira shi kharikul ada yakan faru kharikul ada ne shi an gane wannan ko to ana samun irin wayannan abubuwa da yawa yanzu in an ce ma wani tauraro zai tarwatsi taurari su tarwatsi an gane wata ya wata ya tsagi hasken shi ya tafi ai zaka ce zai yiwu kuwa ko amma Allah ya nuna mana duk tashin kiyama in yazo wannan abu ne mai yiwuwa tashin kiyama in yazo abubuwan da kake ganin da ba sa yiwuwa za su yiwu idza shamsu kuwirat وإذا السماء أو إذا النجوم كدرت وإذا السماء أو إذا وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أبدلت وإذا الوحوش هشرت kaga duk wayannan abubuwa ne wanda sun saba ma al'ada amma tashi kiyama yanzu za su faru in rana idan shamsu kuwirat in rana aka tafiyar da haskensa ya tsage aka tafiyar da haskensa ba hasken kuma ya tafi an gane ku yanzu in rana ya daina haske yanzu yaya wa idan nujumun kadara idan taurari suka tarwatsu gaba daya wa idan jibalu suyirat duwatsu aka tafi duk duwatsun duniya za a neme su a rasa wa taral jibal ka hasabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab zaka ga girgiji zaka ga ainihin duwatsu kana tsammani daskararru ne tashin kiyama yi zo za su wuce yadda ka san girgije na wucewa sun allahi lazi atqana kulli shay kaga wannan ana kiran wannan khariqul ada abu ne mai yiwuwa wajen Allah to saboda haka nan ana magana alamomin annabi Isa ba alamomin tashin kiyama ake nuna ma alamomin tashin kiyama sun saba ma sunnatul lahi su suna daga cikin khariqul ada ne su to saboda haka ba ka hada khariqul ada ka sa shi karo da sunnatullah a'a dama dole ne khariqul ada ya zama to ya bambanta da sunnatullah ina fatan gane wannan to wannan shine muke so a fahimci wannan cewa bullowar rana daga inda yake faduwa an gane wannan ku sai suka yi sa to yanzu in aka ce rana da taurari sun tarwatse shi rana kuma hasken shi ya tafi ya tsage ba zai yi ya bullo daga inda yake faduwa ba abu ne zai gagar Allah in ka yadda ranar zai tsage ka yadda hasken zai tafi dan an ce ma zai kullo daga inda yake faduwa kuma zai kai mamaki kuma lokacin tashin kiyama fa ya kusa ne fa an gani sai wani ya inkari wai kaza kaza da sauransu sannan da wa nuzul isa bin maryam da kuma saukan annabi isa dan maryam shi ma alamar tashin kiyama ne sai annabi isa dan maryam ya sauka sannan tashin kiyama ya zo sai wani ya ce ma yaya za a yi a ce annabi isa ma yana sama ta ina mutum zai rayu a sama zai yi mutum ya rayu a sama eh zai yiwa ka rayu a ba iska a sama ga ka'ida dan adam bai kamata ya rayu a sama ba sai ce to kaga Allah ta'ala ya gaya wa dan adam lokacin da Allah lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam bayan annabi Adam da Hawwa sun ci wannan itaciya me Allah ya gaya musu wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuna da matabbata a doron ƙasa da kuma jin daɗi zuwa ga wani lokaci bai ce wala kun fi sama'i ba to yaya za a yi ɗan adam ya rayu a sama Allah ya ce wa annabi adam ta tahayuna wa ta mutuna wa min hatu kharajun a cikin ƙasa a ƙasa za ku rayu a cikin ta za ku mutu kuma a nan ne za a fitar da ku babu inda aka ce dan adam zai rayu a sama sama akwai iska babu iska a sama sama akwai abinci babu abinci a sama akwai ruwa babu ruwa a sama to ta ina ne dan adam zai rayu wa man yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil iman lil islam duk wanda Allah yake so ya shirye shi yashra sadrahu lil islam Allah zai bude kirjin shi musulunci ya shiga wa man yurid an yudillahu fa yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka annama ya sa'adu fi sama in Allah yana so ya batar da mutum zai sanya kirjin shi ya zama dayiƙan kuntatacce harajin matsatse kamar yana hawa sama in kana hawa sama kana ƙara hawa zuciya kana takurewa babu ba oxygen ba oxygen a sama to da babu oxygen a sama ya za a yi dan adam ya rayu a sama hata tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun alam naj'al alil arda kifata aha ya an wa muwata ba mu sanya ƙasa ya zama tattara ba na rayu da matattu ba shin Allah ya ce ya sanya sama ya zama tattara to ya za ka yi kace ce annabi isa na sama to wannan yana daga cikin hujjojinsu shin suna da hujja ko ba su da shi me suke da shi kenan su ba ake kiran wannan wannan ba hujja bane amma aka bar shi a haka mutane da yawa hankalin shi ya tashi yanzu. sun ga suna fara hujja ina ba san gane wannan to amma a wajen dan salafiya wannan ba hujja bane shi an gane wannan ko sun ce ai wannan shine hujjan su fi hata yauna sai muka ce to yanzu wannan din da aka ce fi hata yauna ana magana kan menene sunnatullah amma khariqul ada fa zai yi ko ba zai yi ba in an ce sunnatullah ba zai yi dan adam ya kama tafiya akan ruwa ba amma babu khariqul ada babu mu'jiza da karama yana yiwuwa kamar yadda dan adam ba zai kwanta ya bacci ba a ka'idan sunnatullah dan adam ba zai yi bacci ba shekara 360 ba ci ba sha ba komai kuma ya tashi yana saurayi bai tsufa ba an gane wannan ko to amma kuma karkashin khariqul ada da karama na waliyai sai gashi Allah ya rayar da ashabul kahf wallahi su fi kahfihim 300 sinina ba za su sinsa an gane ko to annabi Isa yanzu a ka'ida zai yi wa dan adam ya rayu to yanzu ba zai yiwu Allah ya ɗauki mutum ɗaya ya sanya shi a matsayin alama cewa an ya gada ma zai iya ba zai yiwu ko? zai yiwu to su haka annabi isa Allah ya riga ya gaya mana matsayin shi rayuwar annabi isa gaba ɗaya kari ada ne gaba ɗaya ya saba sunnatullah an gane annabi isa farko an haife shi ba mai ba uba ita kanta mahaifiyarsa ta yi mamaki anna يكون لي gulamun ولم يمتد لي basharun ولم يمتد لي basharun ولم lam aku يا ya zan yi in samu yaro alhali namiji bai أي rubu ni ba الله ba ce ai ba zai قال ربك sai Allah ya ce mala'ika ya gaya mata kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayyun haka na ubangijinki ya faɗa a wajen Allah mai sauki ne sai Allah ya wata magana wanda shi za ku sanya ku gane ka'ida cewa dan an ce annabi Isa ya rayu a sama ba abu mamaki bane me Allah ya ce ولنجعله آية للناس ورحمة للناس za mu sanya annabi isa ya zama aya abin da ya saba ma hankali abin da ya keta al'ada za mu sanya shi ya zama abin mamaki ga mutane kuma rahama daga gare mu kaga rayuwar annabi isa gaba ɗaya aya ne baya gudana kan wancan sunnatu la yana gudana kan khariqul ada ne khawarij an gane an haife shi ba uba kuma sannan yayi magana yana jariri kaifa nukallimu man kana fil ma'adi sabiya kariqul ada an gane wannan ko sannan kuma da yazo yace wa ubriul akmaha wal abrasa bi iznillah bi iznillah wa al mawta bi iznillah annabi Isa yazo yana rayar din mutum ya mutu ya tafi kenan duk wanda ya mutu ya riga ya mutu amma annabi Isa kari ada sai gashi yana rayar da matacce da izinin Allah kaga wanda ya saba sunnatullah duk wanda ya mutu ya tafi kenan rayuwa bayan ka mutu wani abu ne kuma daban sai gobe kiyama an gane wannan ko sai gashi annabi Isa yayi wannan to sanan annabi Isa yake wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum zan ba ku labarin abin da kuke ci da abin da kuke koyewa a gidajen ku shi ma wannan normal ne ko kuma ya saba ma al'ada ya saba al'ada ai wanda zai ce ƙarya ne sai an bayyana mai sai ya gani ko to a nan wajen misali dan an ce kuma lokacin da kafirai suke so su kashe shi Allah ya tafi da shi sama ne gagar Allah lokacin da suke so su kashe shi Allah ya ajiye shi a can sama annabi Isa yana raye har yanzu bai mutu ba kuma babu iska a wajen babu kaza amma Allah ya rayar da shi in dai ka yadda za a rayar da mutum shekara 300 ba shi ba sha ya rayu kuma ƙur'ani ya tabbatar to ya kamata ka yarda da dawon annabi Isa alaihi salam Allah da ya rayar da ashabul kahf shekara ɗari uku da sittin? ko fiye da haka ne Allah da zai iya ne da zai iya rayar da annabi Isa a sama an gani wannan tabbas ya saba ma al'ada amma khariqul ada ne mu'jiza ne shi dama Allah ya riga ya gaya ma matsayin annabi Isa rayuwar shi na gudana ne kan mu'jiza na ja'alahu ayatan linnas wa rahmatan linnas abinda ka sani annabi Isa sai ya saba mishi kun gane wannan ko haka rayuwarsa take ba a rayuwa ba a haihuwan jariri ya yi magana shi ya yi magana ba a haihuwan mutum sai da uba shi kuma da uba shi kuma ba uba sannan kuma dan adam dan adam baya iya rayar da wani mutum ya mutu shi yana rayarwa dan adam in ya in ya dan adam bai rayuwa a sama shi kuma ya rayu a sama kun ga an duba tsarin annabi isa me ya gagar Allah wajen babu kun gane wannan ko to ka duba nassin qur'ani ai qur'ani ya tabbata mana annabi isa yana sama ko a cikin alkur'ani Allah yana cewa wa qaulihim inna qatalnal isa bin inna qatalnal masiha isa bin maryam rasulullah ce wanda suke yi inna qatalnal masiha isa bin maryam rasulullah cewa mun kashe almasihu isa dan maryam manzon Allah yahudawa suke faɗin wannan sai Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum yahudawa ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba sai dai an kamanta an kamanta wani ne da shi sai suka ɗauka wannan annabi isa ne suka kashe shi wa innan lazina salafu fihi lalle wa innan da suke sabani game da annabi isa an kashe shi ko ba a kashe shi ba lafi shakki min suna cikin shakka game da kashe shi malahum malahum bihi min ilm illa tiba'a zan ba su da wani ilimi game da wannan kashe shi din sai dai bin zato kawai su kansu yahudawan zato suke sun kashe shi sai Allah ya ce wa ma ya yaqina ba kashe shi ba tabbas to kila bai tambaya ya ce to an ce ba kashe shi ba tabbas idan ya kasance ba a kashe shi ba ba a gicciye shi ba sai dai an kamanta wani ne da shi to yanzu in ba a kashe shi ba ina annabi Isa yake na kabarin shi ina annabi Isa yake Na zamu gan shi an gane akwai tambaya muqaddar in dai ba a kashe shi ba a kashe shi to ina yake sai Allah ya ce ni bar rafa'ahu Allahu ilayhi a Allah ya daga shi zuwa gare shi kana mamakin wannan ne kana mamakin Allah ya daga annabi Isa sama sai Allah ki ce yi mamaki dan uwa wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne babu abin da ya gagari Allah kuma yana sanya komai inda ya dace Allah in ce aziz wato ya fi karfin komai ba abin da ya fi karfin shi Allah zai iya duk abin da ya gara ma shine ma'ana azim an gane wannan ko to kaga wannan wannan ya nuna mana annabi Isa yana sama to masu cewa annabi Isa ba zai dawo ba ka ce to ai an ce rafa rafa'ahu Allahu ilai. zai iya daukan cewa Allah ya daga shi ne da daraja tabbas yana dauka min babu ta'wil an gane tabbas a larabci ana iya cewa rafa rafa'ahu ilai ana nufin ya daga shi ne da daraja kamar annabi idris wa rafa'anahu makanan aliyya Allah ya daga annabi idris wani matsayi mai girma fa ana iya samun rafa'ahu ilai ya zamanto wato rafa'ahu darajatan to zai iya yi wa annabi isa an daga shi da daraja ne ina ba gani to yanzu idan ni na ce an daga shi ne zuwa sama kai kuma ka ce an daga shi da daraja idan za mu raba gaddama waye zai raba mana wa maktalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu kaga mu koma zuwa ga Allah ko to Allah da yace mana muna jayayya fa in tanaza'atu fi shay'in faruddu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin kowanne irin abu ne to ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa kenan idan mun karanta qur'ani qur'ani bai gama yin bayani ba sai mu koma ina hadisi to yanzu an samu hadisai mutawatirai sun nuna yahudawa suna so su kashe shi Allah ya daga annabi Isa zuwa sama kuma hadisan ga sunan mutawatirai yanzu za mu yadda da wayannan hadisan ne ko za mu yadda da tawilin mai tawili idan kalma yana daukan fasaru yana daukan hakika yana daukan majaz a ina ake karkata to yanzu rafa'ahu ilai menene hakikanin sa hakikaninsa an daga annabi isa hakikata zuwa sama shine hakikani kuma wajen malaman usul fiqi al asal fil kalam al haqiqa dun al majaz an gane ko al majaz la yusaru ilayhi illa idza ta'azzarat al haqiqa majaz ba a karkata gare shi sai hakika ya gagara idan ka ce Allah ya daga shi da daraja majaz ne an gane waye baka wannan dama kai wannan tawilin me dalilin ka a dalili na saboda dan adam baya rayuwa a sama mun ba da amsan wannan dalili saboda sama ba iska kaza kaza kasa ne ake rayuwa sai mu ce nan kana magana kan sunnatul lahi ne can kuma muna magana kan khariqul ada ne ina ba gane wannan to saboda haka hadisai sun nuna za mu karanta hadisan da ya nuna wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryam hakaman adlan fayaksiru salim wa yaqtulu al-khizir wa yada'u al-jizya wa yufidu al-mal hatta la yaqbalu ahad annabi yake na rantsa hadisin Abu da radiyallahu anhu wanda Bukhari ya rawaito da wani sa cewa wallahi lokaci ya kusa wanda annabi Isa dan Maryam zai sauka daga sama hakaman adlan ya zama mai hukunci mai adalci fa yaksiru salib zai karya cross wa yaqtulu al-khinzir zai kashe alade wa yada'u al zai sauke jizya za a daina biyan jizya wa yufidul mal kuma dukiya zai yawaita hatta la yaqbalahu ahad har yanzu ba mai amsan shi hatta ta kuna sajada khairu min dunya wa ma fiha har ya kasance sallah a lokacin sujada daya a lokacin ya fi duniya da abin da ke cikin ta in kaga mutum yayi sujada a wajen ba karamin mutumin kirki bane mai sallah sai summa yaqulu abu hurairah sannan sai abu hurairah yake cewa iqra'u in shi'tum ku karanta an kun so ga ayar da ta yi daidai da shi wa in min ahlil kitabi illa la na bihi qabla mautihi wa yawmal ya yakunu alaihim shahida babu ɗaya daga cikin ahlul kitab face yayi imani da annabi Isa qabla mautihi kafin mutuwansa an gane ku wa yawmal ya yakunu alaihim shahida ranar tashin kiyama kuma zai zama to mai shaida a gare su babu ɗaya daga cikin ahlul kitab face yayi imani da annabi Isa kabala mauti kafin mutuwa ma kafin mutuwa annabi Isa ko kafin mutuwa ahlul kitab din eh kafin mutuwa annabi Isa ko kafin annabi Isa ya bar duniya kafin ya rasu sai duk wani ahlul kitab yayi imani da shi yanzu ahlul kitab na duniya sun yi imani da shi masu cewa annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne za a ce sun yi imani da shi to babu wani ahalin kitab a wannan zamanin da annabi isa zai bayyana face ya yi imani da annabi isa kafin ya mutu kafin annabi isa ya bar duniya duk wani ahalin kitab da ke wannan zamanin sai ya yi imani da shi an gane wannan ko to kenan a wannan zamanin annabi isa zai zo ya bayyana shi ba allah bane shi ba dan allah bane shi manzan allah ne kuma zai kawo hujjoji wanda ahalin kitab da ke tare da shi a wannan lokaci za su gamsu su imani an gane to shi ne hikiman da yanzu aka ce za a kayar da jizya an kayar da jizya saboda babu sauran ahalin kitab sun imani da shi tunda sun imani da shi wani jizya ne kuma zai tasiri wa za a ɗora wa jizya an gane wannan ko to wannan aya abu hurairah ya kafa hujja da shi akan cewa lalle annabi isa zai dawo abu hurairah kuma sahabi ne yanzu da fassarar da aka samu salaf akan shi da fassaran kuma da babu salaf akan shi wani za a ɗauka mu dai muna fassara qur'ani ne da hadisi karkashin fahimtar magabata wannan aya shine abu hurairah ce ku karanta an kun so wannan aya shi yayi daidai da wancan hadisin ina ba tan gane wannan duk da kuma tawili wa in min ahli kitab illa la yu'minanna nabiyyi qabla mawti to babu ɗaya daga cikin ahli kitab face yayi imani da annabi Isa kafin mutuwan wani shi ahli kitab din wai duk wani ahli kitab kafin ya rasu sai ya gano cewa annabi Isa ba Allah bane ko dan Allah an gane akwai wannan tawilin da aka yi akan shi amma wannan tawili ya saba mu tawilin fasaran da Abu Hurairah yayi wanda shine fasara na salaf ko ba a samu wani fasaran salaf da ya saba mishi ba ina ba ta lura to a nan wajen kun ga wannan ayan ya tabbata mana cewa annabi isa alaihi salam zai dawo sannan kuma ga hadisai da dama suka tabbatar zai dawo idan muka ɗauki wannan hadisin wannan ayan da na kawo ɗazun ku bi damirin gaba ɗaya ku gani za ku ga damirin ya dace ne da annabi isa wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa bana maryam rasulullah rasulullah wa ma qataluhu wannan hudun waye ba mu kashe shi ba shi annabi isa wa ma salabuhu ba mu gice shi ba walakin shubbiha lahu huwa an kamanta annabi isa zuwa gare su wa innal ladzina talafu fihi hi wayo annabi isa la fi shakkin minhu suna shakka game da kashe shi hu din ba malahum bi min il malahum bi ay bi katali min il illa tiba'a azwan sai dai zato wa ma qataluhu yaqina bas kashe shi ba tabbas bar rafa'ahu huwa Allah ya daga shi annabi isa bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allah azizan hakima wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi shi ma bihi din waye abala mautihi annabi isa wa yawmal qiyama yakunu alaihim shahida bai da ko daga duk damirin gaba daya koma ne zuwa ga annabi isa alaihi salam saka wannan fasaran da ya fi inganta shi ne fasaran da abu huraira yayi da fasaran da sahabbai suka yi da hadisan da suka tabbata daga manzo Allah annabi isa zai dawo a kan shi to masu cewa zai dawo a suna ƙara masu cewa ba zai dawo ba suna ƙara kawo hujja ai annabi isa ya riga ya mutu wanda ya mutu kuma ya zai dawo sai mu ce mu kaddara ya mutu in ya mutu Allah ya ce zai dawo yaya ai suna cewa wai an ce in mutu ya riga ya mutu shikenan ba zai dawo ba an gane wannan ku to ai wa haramun ala tariyatin ahalakna annahum la yarji'un duk wanda ya riga ya mutu ya mutu kenan sai mu ce wannan kuna magana kan sunnatullah khariqul adaba ba wayannan wanda A aukan lazi a ratsar qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi Allahu hadhihi ba'da mautiha fa amatahu Allahu bi at'ami zumami shikenan Allah na iya kashe mutum shekaru da yawa kuma ya tayar da shi to mukaddara ma ta maganan ku annabi Isa ya mutu in Allah ya ce zai dawo waye zai ma Allah mutu to balantana babu inda ya tabbata annabi Isa ya mutu an gane ku? masu cewa ya mutu suna kama hujja da doron nasar alkur'ani ne an gane ku? can abin nan wa lahu ya isa inni mutawaffika wa rafi uka ilayya a lokacin da Allah yake cewa ya ta isa inni ka su ce to lalle zan ɗauki ranka wa uka ilayya in taga ka zuwa gare ni wa mutahiruka min allazina kafaru kun ji wannan ko ce to wannan aya an ce tawaffa me ma'anar tawaffa ce shine mutuwa sai su kawo ayoyi a cikin alkur'ani tawaffani musliman wa alhikni bi salihin su kawo aya aya aya sai su ga ayoyi da yawa da aka yi magana kan tawaffa tawaffa ana nufin mutuwa wallazina minku minkum fa yazaruna azwajan har zuwa dai karshe an gani ta ce to shi kalmar tawaffa dama a lugar larabci ko a qur'anin ma dama yana daukar mutuwa ne kawai tawaffa yana daukar ma'anoni da yawa kalma ce mushtarika tana ɗaukar ma'anar mutuwa tana ɗaukar ma'anar bacci tana ɗaukar ma'anar karɓa alƙabdu an gani Allahu ya tawaffal an fusa yi na mautiya me ma'ana Allahu ya ƙabidul an ya ƙabid ya kawo yi na mautiya Allah yana karɓar rai lokacin mutuwanta an gani saka ma'ana ya tawaffal an yana karɓar rai wallafi lam tamut fi manamiha wacce bata mutu ba ya tawaffa hafi manamiha yana karɓar ta in ta yi bacci kaga nan ma'ana tawaffa nan shine ma'ana ne abada to kenan wa iz qala allah ya isa inni mutawaffika inni qabiduka wa rafiuka ilayya ni zan karbe ka in yi sama da kai dan akwai at-tawaffa na mutuwa akwai akwai al na mutuwa ya tawaffal anfus da mautiha akwai wanda wanda tilamta ya tawaffa mai fi manamiha ay yaqbiduha Allah yana karɓar rai lokacin da ta mutu yana karɓar rai lokacin bacci na baccin ta mutu da aka yi tawafadin ta to shikenan nan wajen da aka ce menene inni in ni inni qabiduka zan iya karɓar ka in sa ma bacci wala tuka ilayya an gane wannan ko zan iya karɓar ka in sa maka bacci in daga ka zuwa gare ni domin Allah zai ɗauki annabi sa baya san annabi sa ya ta kallon ƙasa to sai ya sa shi bacci sai kawai annabi isa ya ganshi a sama an gani sannan kuma kalmar tawaffa ka dauki baccin ma shi wa huwa allazi tawafa ku layl wa ya'lamu ma jarahatun bin nahar Allah shi ke daukar ranku da dare ya san kuma duk laifin da kuke yi da rana eh? yana karban Allah ne Allah yake ne to mu dauka cewa tawafa nan mutuwa ake nufi Allah shine mai kashe ku da dare kuma ya san abin da kuke yi da rana sun ma yaba asu kun fihi sannan sai tashe ku da ranan liyu ku za ajalin musamman don a kai zuwa ga wani ajali yaya nan me ake nufi bacci tawafa a ne yana nufin bacci ne an gani Allahu ya tawaffal an fusa hina mautiya wallafi lanta tabur fi manamiha saka shi kenan anan in Allah ya ce in ni inni ka. ai ni zan sa ka bacci in daga ka zuwa gare ni an gani a ina muka samu wannan muka dumme sa me yasa ban fassara taufa da mutuwa ba sai muka fassara shi da bacci saboda mu hada shi da hadisai mutawatirai da suka tabbata bai mutu ba to ba ma so mu yi fassara mu dauki qur'ani mu watsar da hadisi Allah ya ce mu hada guda biyu ne istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wal rasul babu inda aka ce ka ɗauki qur'ani kai fasara daban hadisi daban hada su ake ba a raba su an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana annabi da wannan kalmar tawfa bai ɗaukar mutuwa kawai to idan baya ɗaukar mutuwa yana ɗaukar fasarori da yawa to wane ne yace ka karyata hadisai ka ce wai wai wai wai hadisan dawo annabi isa sun sun yi karo da hadisan da suka ce annabi isa ya mutu sai a kawo wancan aya na da a annabi Isa ya mutu an gane sannan wani ma da yake da matsala a tunanin shi sai kawo magana annabi Isa wai salamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu aminci ya tabbata a gare ni ranar da aka haife da ranar da zan mutu ya nuna zai mutu to dama akwai wanda ya ce ma annabi Isa ba zai mutu ba amma mutuwan yaushe ne shin mustaqbalun qarib ne ko mustaqbalun ba'id ai hadisi hadisi zai fasara ma ba ra'ayi mu ba hadisi ya ce mustaqbal ba'id ne sai ya zo ya bayan an tafi da shi sama ya dawo duniya ya idda jal yayi kaza yayi kaza sannan Allah ya dauki ransa amma ba yanzu misali amma tabbas zai mutu an gane wannan ko to mukaddara ma cewa ayan yana magana kan mutuwan annabi Isa ne a gurguje wa qala Allah ya Isa inni mutawaffika to akwai wanda suka fasara shi da mutuwa a cikin malaman tafsiri amma cewa suka yi akwai takadimu ta akai tunda wawul adab la taktadi mai at-tarkib wa la tunafihi illa bi dalil wawul adab baya hukunta tartibi baya kora tartibi sai da dalili ya maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka ima ar-raki'in wani yake fara yi ya ce ya maryam ki biyayya ga ubangijinki wasjudi warka yi ki yi sujada ki yi ruku kaga an yi amfani da wawul adab ko ki yi sujada ki me ki yi ruku to shikenan sai ce to da wannan sujada ake fara yi kafin ruku haka ba zai yiwu ba to shikenan dan an yi amfani da wawul in ni ka mutawaffika wa uka ilai wanne aka fara yi to a ciki in mun dauka mutuwa ne shin daukar ran aka fara kafin a daga shi sama ko dagawa sama aka yi ba ka dauke shi an gane to kaga malaman tafsir da suka yarda cewa tawafa din ma'ana mutuwa ne suka ce akwai tagadi takhir wa qala Allah ya Isa inni rafi'uka ilayya summa mutawaffika ya Isa zan daga ka zuwa gare ni sa'an nan in dauki ranka bayan ka dawo duniya ka gama yin aikin da zan saka akwai karo da hadisi a nan wajen kaga bai karo ba in kuma ka fassara shi da mutuwa ne zai zama inni zan saka bacci in daga ka zuwa gare nan ba wani takadimu ta akhir na ba san dani to babu duk wani masu fasara wannan abun sai sun karyata hadisan tukuna sannan su damu samu daman yin wasa da qur'ani yadda suke so babu wani ayin qur'ani babu wani hadisi da ya nuna annabi isa ba zai dawo amma insha Allah an ce lokaci yayi in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna so ne mu dan warware shubuhat din zan zan warware shubaha din da na nake ji suna faɗa kai ma ka ji ana faɗan wani kila ban ji ba sai ka kawo sai mu warware shi sannan mu ƙara gaba Allah shi taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana dama mu ma abota kuskuren ne Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ya zaɓa mana shugabanni nagari zaɓinsa ba zaɓinmu mu ba an ce ga an ce account number na neman taimako account number na tafsiri za a nemi taimako saboda an san babu cash galiba a hannun mutane ne za a faɗi account number